الرحمن الرحيم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباد بالغيب جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده محتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تكيا الدنيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله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 وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله ان النبي لتنين safo gwegi bai gube ya ramadan itira na bisallah na sinan da ya kowace mai ko bai ta tushe ba duk ba na mai jirgin mai safo ko guba ce ne ta tsanci ya ba bai gwegi bai guba ce na e ya ba lissafi gidiyo inan na iya fedun ya ci ci gaba ya karatu da e ya bebe ya damini suratun maryam wani ina yawan soko karatu yin kikiri tuwo ayayen adọ́a ni díkùbọ̀ ẹbá ìtànà tana ti la'ayi ya káfìrí gbọ́ntà lóti na yau wai bin ko kuma walid mugira bakin narwa duka kayan ke muga-muga jajale su kullum na kiwa birayi biya bi ma'ana su rayu waya kiyama ya Allah tabaraka wa ta'ala ce ku bayani wuciya ke na mutum da rayuwa da na mupa bai ga jalittu ba so ne lokacin da kwana to a gayu mu ji kutube za sokwe ga da ta da rai zadidi jimin wata rayu da mace kwaye kan ke bagar ga shaitan na ji da mafi biyona mace da shi na ji a nan mamiso don da ama gafi ci gafa ga koyi ya ci ita ya kowa ya sako ci gaba ya bayani wuce na Allah ta barka wata halaye je ta yi na wajibi zadidi gashi na ji gomi ga a kiyama nan nga sokwa ga imini aya da ni dimni bo thumma sun thumma lananzi'anna min kulli shi'atin ayyuhum ashaddu 'ala rahmani itiya Allah tabaraka wa ta'ala wa annan. kan ga ganciya watiya e sokuna be tifus kan kutijo lallai wujukutin wasu kumna watiya min kulli shi'atin daga jama'an dondo da ya jama'an kafiri ji da je gombe kina kiyama yana ma watiya ayyun ashaddu ala rahman itiya zana gafe ti kabo cinga za yi do ba su tura mana nga yi watiya ala cenawo eh mucuru fi karatu ya a wawaki shiga ci a na dinu sayin nazi a wani hmm, a wata ta ci gwani amma ku fi ciccifi na gwani na a babban gizi banza man jiga ya na waga cule bai ci na dafi ne lalan zi'anna fa'ida mafulu bi na yi danan gaye ayyun ashaddu ayyu ra'ayi mafulu biyu ayyu na je da fada ba da miri ki ya tuya ga gan sun malanan za'anna min kulli shi'atin ayyau wani mafulu biyu kiwe ke ga nasbi amma babon na ayyu nasba wujidina wata ci don mu a gan na gai bayani ya maza bai si bawai bai kan makarantu ji zane ke bai hukuma na ke ibnu maliki ji Aya a ya ja ga kamin dondo ayyuka da bayyana a cuje dafa a da silatu fiyana wajibi wa na wajibi da wa ta ci don wajibi wa ba dai ga ayyuba nuje dafa dafa hum a masodar silatu fiya aga ga ayyun huwa huwa ashaddu a ga ashaddu so eh kuma da ga ke bangala ibnu ke ga idan da alfi yugo ga ayyu kama wa uribat ma lam tudar wa sadr wasliha dhamirun inhadar ayyun wajibati kewa gan ma na wajibati masuliya ko kuma ga ya ce ajuji nawo so wa uribat ada jumura bi jimalam tudaf bi sharati ga ju idafa kim na ju babana wa sadr wasla damir lil hadaf a ta sadr damiri ta sadr sadata na wa fiya eh ba na ga ke ba wuce idafa masadr sadata fiya dole abinci bina wata ci don mu na nan ya bayaniya ba wayo domin mu ci gode yana wayo ga na sai qur'ani ga tubo iga cewlen yi ba karatu na ke dojin da danina mini suratul kafi ba na itayiya barfujiya ashabul kafi na allahu tabaraka wa ta'ala ga yuga thumma na lina'lama ayyul hisbaini kuga ga ayyul ki kima na a ayyuje zafa na ba ne a casa da misalati fiye aka ga huwa a asa na na gayi kayi da gayi larabci ya kure shi ciyo da ya tuba ga kurani ciwon amma ji da wani zaja ga ayu da bayan da kiwe wani kanin don da abuje rabi wai ci larabci ko a ga? ayya a ci ba da yau figar da kurani idan na ci ga figar da kurani nan kira ta sabaiya ga ya gube nasu ya ga ayyuhum ashaddu ala rahmani tiya amma wai larabci wai ta yi wayan shi ne wai zane e, e, ta larabci nan wanda wanda na sun malanan za'an da min kulli shi'atin a yau ita cikin na labarin ce ya jaji irabi ayyu alif dunduwa so allahu tabaraka wa ta'ala hudu tabbata ya nemi da ayan na bani da wani ke itsuna e, mu yi na bayan cinan gasa da ne mu yakan to bai ta da mini ko ba ge ja nan mo na wa kiya da ni ti ka go ci mi na mo na wa ta mi ni je man dondo ku je an dondo ka bi ni wa wa ti ka ko cha ji ja ku che fi no be do ka fi wa bi da ba pa na chungo ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها سريا allahu tabaraka wa ta'ala wa thumma la nahnu kaga ga ganci ta sukwa kwa alamu ga da kikyo billazina hum aula bi hasiliya ne na ya ga boyina cifi na gaza shi no bi ma na zai yi gonya kai mai no su ko ne to ga gayo mi tika ko ci ga gayo ga ma ito maga ta ce ta fi shi yawa yi man ziga kalimar da ci za ke da jiyayi na mini suratu maryamu eh, babu bani ne sili yayi aya ne ji gobe lena ile iti yayi ayyam ayyu ma shakku ala rahman itiya ima ba ya wuce da dani gobe ba to ne ba ta ya annabi zakariya qala rabbi in anna yakunu li ghulamun wa kanat imraati aakiran وقد بلغت من الكبر عتيا ولسنيا عتيا بجزية نيبادنا ثم لنحضرنهم حول جهنم أه؟ فيها جزية أو جهنم جزية ببكية سجدا وبكية من ذكر كلمة نزيبا تبني نا إذا ونيدا wọ́n náà yìí nínú wọn ìfò olóò so asẹ̀lẹ̀ ayé òtúyún bùkúyún dùsúyún sùlúyún asẹ̀lẹ̀ ayé pátá amma ẹba hamza wọn bẹ kìsáyé aga àgbàkà tukẹ́lmà lẹ́jẹ̀ èèlà kẹsàrà yá fàwà jìjì àjà àgbẹ̀sẹ̀lẹ̀ yá bìkíyá jìfíyá sìlíyá a ciga amza da kisa ya ake da asim e ruwaya na hafsu gobe daga bugwana to mutum aduwa kasara ya bata sai da bukiya kasa wato ga itiya jifiya suliya amma ya ba bukiya wai daga bikiya wato ga bukiya da don mai ba wani wuya a sunanan man shiga waga cule ene jifawa wagula da asalin furun wuce wà lẹ́gàn wá òmìyàwó agbábòsùnmọ́ àmì pèlú ìṣìpé káàdà láàrùtí èèwà e wá òmìyàwó alága túbò yìí na mashida na olùdẹ sùkúnmọ́ nuka ji faruwa ina e ajaje ba kai da yasan fona aja ga alawa wa ji ba ruje yawo ga ga na da ne tika tuku kiyana abai e boye da bi joge zabanya da ngara tike ko ke luke ba so aga wawo lada yawo a cigan yawo na shizo da na ce da bakwai yawo ba cikin ga alayi diga mu biyu ga alashen da biyu wuce da bakwai mai yau mu ci gaje otiya bukiya jufiya suniya amma ebe hukuncin ya mujawara daga na ainihin sunan na zihula da kasare ba munasabai yin yawo na a ta tufa ya sunan na zoto a da kasare ba kunci mujawara muci gaje itiya bikiya jifiya siliya a ga kirayen A kurrawuji aja don mai ci asali otiya bukiya jifiya siliya a mai ga wani daga hamza bikisai eluja gbada kasara ya fawo ya suna itiya bikiya jifiya suniya eti hukunci ya mujawara fawo lagun tukunci ya ayyana na aje kasara na alana yi daga kasare so Allah ta baraka ta ta'ala mu ganin su na wuri na mu dake ke zane shi a ga waya lona ganza shi na e a ga botika ga zane kene jo a ga jimin ya kai ta ci tafi na mu so ko ta yi tuba za mu kiwo ga وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا الله تبارك وتعالى وإن منكم إلا adezana damini ebona wayi kafiri wayi musulmi illa wa sai dai ga Hmm. mishan zai amfani da aya na aga ga liberty salvation yau jesu a da kurani ga wayin minkum illa waridwa zindon da da ta ci ba faci ga don su ba ga ganin ulube be uslubi hasri inda be be nafi be ze in ne je nafi na mutibe ki mutibe la illa be bupa e bu ba ga hukunci hasru ko kasun wa ci abani ego obin ego na nnaci aliyam ba ne zaga gbota wali tuna ko tsohon su kai tuna wa gabace hukuncin na ga mala su kutu labai ta usulubin asuru wa in minkum illa wariduha a gaman shi ji bayani ke kpabe wariduha na na yau man shi dafa gan giga daga ya jini frozen don da za a na e amma zane zigayi za imani na agagade no awo zafiwa maji majida baga ina e so ko ipa garbe wari doye na ma fa na cetu ebo ki go bana pandara sirai tie na ja na babuto zendun da ma ku cetu ngai kwadara da zeni mini ba face mu ga na facetu ngai kwade wari do a wuji gidda ta man da baga ina lege kwanan da yin lawari da yana adaza da mini kuna face ma dazan tsoba nan amma muka yi za imani muka gaba wa gada wa yi za gidi wuro muka ci da nan man shi da baka illa wari da gigada gaiwa mai ne kwada gigada yana mu yi je gaisha wannan zandon da su kwa mu ci ne mu batun shawure muka tayar ciki batun shawara wato fiye na gawo ne daga yashe wanda wani wuri kwagan da hada zata ta ci bana face gaga da na bimanan gaba da zafiye na gani mutane daga yashe ba daga kiyama a ci ga shi jira bayani ne kaka kayo mine ga na duka umayyar wadda na yi ga dan kurani ga ji fassara kurani ya ci kada yin wari du'a na na bada babu jubin ni qur'ani ba mana kici ma Allah mun ci ga fi aski ayi ta be ne ba da wanne no wa minkum illa wariduha misali min suratu hud Allah tabaraka wa ta'ala ga yace ta annabi Musa da Fir'auni ku ga ya kudumu qaumahu yawmal qiyama da awradahumun nar bi'sal wurin mawrud nga jafa kiyama ya kudumu kawmanmu firawuna ga shi jama'a nushi to kim nu shadu yo ti kafin to da kaga lona ga shadu fa awra da hun na cha kwa da gadena odi awra da ba do ma ni la gadena so wa bayani yana da kuka <clears throat> aya shi da ci kama kama na su ma ne warada ki misali bandocin suratul anbiya da su kai ga gaga innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannama antum laha waridu to ya to kafiri ji mushriki ji to ya mazi ya kuti ji batana ya ga ya ci batu yana antum laha waridu ya ga gadana so abe ki ma'ana ya warada ga ya ba ya kama kama ji wani ji asayi lahun laabo ti ma na bi gbígbẹ lọ wọn á ṣe díje kọ̀rọ̀dá àbẹ̀dìbọ̀ kan so mu ga yi fọ́n ye in minkum illa waridu amma gígbẹ̀dá na annabi sallallahu alaihi wasallam wa ya yà ne sára yìí nípa gani bẹ gígbẹ̀dá yìí na adisa na adita ci fana a facin ga dannan na fakiyamu ke ipa bẹ gígbẹ̀dá na yau wakati hadisin sai muslim bai bai annabi sallallahu alaihi wasallam mai gayi ga fa kiyama ga da bai aga bandara siran tachichi allahumma sallim sallim so ko bai ga lume wa ga lume wa da ce ba duwa aga na ne bai ga nan sahaba je dun gaga ya rasulullah wa man jinsuru bandara kici we ga buda wala buda kiyama bo annabi ga dahdun mazillatun فيه خطاطيف وكلاليب وحسك تكون فيها شويكة يقال لها السعدان فيمر المؤمنون كطرف العاين وكالبرك وكالري وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول بندر ويونا التبع سرينا أه ومدي كوا ودين بانجي كوا بيه كنا aha nan ma zanda ci gabe ga gobe mini mumini jo a gobe goke iza bayani nan agogani ke yi ba nan agogani zamba ci gaba kan barki a gabe ga agogo wa gabe ki san mutum ya yi na yau agogani iza yi gaba kan ri agogo goke fenan wakabtayar zanda ci agogo goke mikina waka ajawidul khair lati ya gogo goke do gona ji sa a bi ci wani kwana waka rika wani rika bi lati ya gogo ke wa gagara a kunji ɗabanin sauna annabi ga fanajin musallam wa makhdushin mursal wa makdushin fi nari jahannama mumini da zaga gwana a je ko yako inda ci dabo musallam aga afo a ah, ke lokacin tana magana a ɓangaren face tuwani inda dabo makdushin a bugago bai wanda ya shiga wawawa eh amma ta sa ga gagwa mana da madaba a gbagba bai ci ikan e ato in e kwanisi ke ya e kaji na fi gona ga gifin da ciji amma ta sa ga gagwa amma zanen je gudana wuce ya dabo na kafiri ji da wani eh a ya dan bandara wuce jayi na majalin wani goro na sun gai ma'ana wa yi minkum illa wari da annabi ke ji fassara ya ayan da bai da bai da dalili yana ya ya fassara na gwada cin gaci bana ke annabi ga mina hadisin sai muslimu annabi ya gaye ya tiye zane jajali wade a tuni ma na zane kuta jajali ya nan ɗan eh, wamman gishi kuta mini mini za a jajali ndo malaji ba da ya da mu ya bulugula hens annabi ga zane e, na la ta masu na ina ji zane biya matukan ga imani jibe na so ba mu ji da daga ba so ko ko da wani amma lamari ya da ba so ko egwa jeli ji wuta na wani ji yiwu ndo mana ji ba da gyanan su ba duka yana fuki amawa annabi a guga mina ga illa tahillatal qasam sede ne lokuti yana annabi ga yana wai zunubi yana lokuti yana nga kuti na su ko a ilimin mini kurani ndo wa in minkum illa waridha a da zeni ni mine ba face mu ga wannan ga gandana tun ga na pacetu so na soko da ko wani kuyan wani mai gada na ya zanen magi guta cikin ajali na muka zafi kiyama ya boyi ma ni hugo ma luna a muka kwanra tsirai facacu gici ga wuce zuwa ina da tsirai sun mai jini na dawa so ya bugu na gai bayani na dole labi so na ya goya na diga lo ya zama ja eh so ma na wa yi minkum illa wariduha a da zeni mini ba face wa fana cetu zungana ni siga ga ganga to kurane ga dona galan do alwana mun ga ga nana wai hukunci na su kullan cici daga hukuma la yusalu amma yafal wa hum yusalu zendon da giso ko ga kila wasu hukunci na cici an da do ga na face to zendo diga nawa e nana mangai jojo na gun na ba kwanan guji da wani yi mace wadda ga hukunci wuyo na wafe baya da kaya mumi ja a ga aka wajibi na da domin kudu ji bayani nan aha na na mai yawan ganin zaɓi da tu ga a gama a yafe jesu ga jesu ga a ga kwa don ga jesu ga a nuna bai ta e, e na maji su karatu na maji na jesu karatu na e ko na jesu ta na ta ya ko wuce ba amma ga a yi ce ga jesu ga a ga kwa jesu mataba galiban don domin mini littafi ko daga ninga iso ko a wuya yinan na ma ga da zama cewa ga da su ba e tuna tubuja na ga masu ya zo ga wa da gwe ga ban ya tuwa biyu so kuma tuwa ya zana mun cuci wannan ne a wago wajin ta yau so ya bago iri na ya tuwa ga da sargashin dana gama na ya wula alubandon da wa musulmi mu nga kumi na wanti bayani ya taya no ya lokacin da aka shi ku ga in ga maso ko ga wai ne kumi la wai da eh a ci ga yau mai ma ne digan dumi so ko ma ba sai dai dai ina ma bu na ga hukunci ga mun ji dawo aha kuma kana ala rabbika hatman maqdiya lamarin nawaje na ba tsoci na jalita yana man mulajin dole makadiyya wa hukuncin ba ni ga shiga wani mata zo da dokin gawa fa'alun lima yuri biyu ina ga bona wa jujiyar manu jani wa mafa so ga cole makadiyya mai kyau ne ga karatu ba ce yau mardiyya wazani mafuru gayo makdi asali makduyu bacero mardiya asali mardulu masani mafulu jumbo summa nunajji alladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jisiya Allahu tabaaraka wa ta'ala ga abi kaga dace fa pandara na tuna yasiran tuna thumma nunajji alladhina taqaw yi so ko ga gwa ga ya gwa na laya zane je sudana zane je sudawi e waya e ji kafirci ana wuya gawa a ci da na ji annaba ba a ya da bangara wuce ba amma wa nazaru zalimin zagana shi timina da da kafirci na ya lagwa fibo fiya da min da na tattatu wani ya ya e fi wata jifiya a ci gaba bayi yaki eti ya kwafi fina a nama so mun ga kira kuma damu sun manunajin na taka eti tashtino na ga kira ki sayi bai yakubu yau sun manunajin na taka hmm. kura wani suke na aja gobe afuwa uh, afwa ya yakubu da kisayi sun manunji lalina takau yi ma'ana daga an jayoji a ga nunji a bata da kene je gube sun manunajji lalina takau ga malayi cikin har sau daga nunajji da tashdidi yau kima la ibana hafsu ruwayu da ba'asi muhammadu da min yau jimurar kura wani ibi wani bin nunajji na iga yayi mun in na la daga an jawo nunji nunjina be tanjiye na masdar yana jayu na ji na ji eh ku baba mana yo mana ne ado be yo in jawo to tanjiya mana ni mudo so boko wakati anja be na je e ga ni wego yo ga ne be shi wazani fa'ala wazani af'ala ta tiya ga jajewo kuma haka da ya ci ma'ana yau. a gan bayani ga da babu lafi na abbasu ita masala ya ɓangaren siranin ya faci tuna gala zai guri kirki da hada fi baduwa a daga allahumma ne minan nari ba wa da kilnin jannata ghanima su ko amina ti daga yin nawa ko da aminci a ga ya zaɓi na lobe ya zunta ga titiya to a na raja ba ga ga su ko aminwa wati nawa ko da aminci na waye ko wayi min kuma illa wani da ana su ko gana so aminwa wati ya nawa ko da aminci wa da kallin jannata ghalima wa mola mai ga da aljanna wa ko eti ganimo na ganiman dai yadda ga da aljanna yawai so iga cewa aya na mai lakatu ku ci ciwi da da muhimmanci na sun manunajin lalina takau wa nazaru zalimi na fiya jiziya mai nawi gaga maziya da boya takwa da su soko ga yana gaza gwanu kemi na kiyamo da su soko ga gaza gwanu a cika soko na mutu yi da su soko bai gaza gwanu eh aciga ma jijjejjebo ne ya zalunci gai mazimmatul azulmin zalunci wan matiga zalunci kan don da masiba wajin je zabalo kemi na kiyamo zalunci ya ji zalunci da shirka ne ya ji da kafirinci ne ya ji na a gafiye bayan ya na ciga to yi yau zendo da ji zalunci na wani matibiya wani gwado da na kirkiya wani wuce wurin rayuwa ba so aya ne ga da ya tiya guba na muhimmanci yadda su sako da bibi na da zalunci wani so zalunci na bani wai fi mukabala fi mukabala ya takuwa wakada da su sako wata sako gada da su sako na abu ya zalimi titaci so zalunci ne ya ga ya tena yi su doya da su sokona shin boye da su sokon ga zalunci abu ya ti fata ma yau kamin don zane ji kafirci kowai ji shirka kowai ji munafici na ezuriyo ne timin hupi na kuna inna shirka la zulmun وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا الله تبارك وتعالى وإذا تتلى عليهم kamin din ba aka karatu ba ya ayatuna aka karatu ba ya ayayin shi alayhi ya bayyanatin na mawajiwa bayani na bai dalla dalla na min aya qur'ani baya ne lagi kebe wa bi awa bi ana qala alladhina kafaru wa la zagani ji jikafirci ne a fe ga lil ladina amanu bi da ji jimani ya ga to azmin fariqaini yoce ne ga min ne yayi jama'an guba yi na shiga ayi imani ji na biya na shiga ayi kafiri ayi imani ana ayi diye ne shi imani na kai mini abu khairun makaman zide ki ba na gegano eh bi na zide ko na gegano zima de mi mana ye mi wangi gon zima de tuci wangi gon zide makami wangi gon zide kiba wangi gon wa asanu nadiya zima gegano ba majalisa ko ba na fedu wannan yana shiga ya ji imani ne fedu wajiba abuwa majalisa a ji majalisa da koji

Eh? na mai mubayin ya wato nafsiya ce kafiri psychology na dabe kafiri na gasa kwai ɗaya yabo ini kokolwa tunani mai gazin yadda ya kafiri zona kamin don da na yele da ciwo na mugayi jo so a yele ga da ya za a dai ya sai wa gayi za su so da amade jina ele gaga ebo amezi ebo so so bona daji be bi ayi na ngama la ji ga je ga kiyamo to na ele ga ga mu tojo to aya ke de ku ga na so ko jinja ayi yo na kai kwa ji na wa ji ta ba na to to ga jiwa daraja yin shi ga lero ɗaya mai kuya daraja yin dukiya yin shi da mulkin ga yi lero da yin amfani mota da ya yi fasa na bai yi ja yi lero ko shi na ga yi na darjiyo ɗaya e, na daraja yin imaniya ɗayan eh, daraja yin imaniya tukuru ɓata yi na ya? irka masa kula da min suratu yunus sona innal ladina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayati dunya وطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون zagane je ji kauna ga gudu musu koya ai da ji gani rayuwa yi je wanda ne ga jama'a wata ma biya kalama ci ta bin je su ko ga wanda ne na man ayatina ghafilu da jayo je na ya yi kiyaye wudu gwanan amma fa kiyaye ji faruwa ya ulai kama wa munna da jayo ga da ko kiyamu ma ci ga na wani bima kanu yaksibu ta bai da ja a ce wuri jo ya zalunci kafirci shirkanci na ma can ga cikin ne na ya ji annama so a igacin ayan na ne mun shiga kira kuma fi kwayayi kira yi mafari ga kira na kafiro uga kuma ga a ayyul fariqain khayrun muqama be don mai ni mu khayrun muqama aga wazanin mufalu da wani e wannan muqama wani daga muqawmun muqawma ga ya salu muqawma eh bi ma'ana wazanin mufalu aga ki ma'ana wazanin na wani la ma'ana yadda e sunnar da na bana lura daga aqamu zane je wani yami mu aji don mana wuce abubuwa ne da wani ga fili na wuciya daga baku mana wuce kundi mujarradi ya wuce salatu mujarrada mazidu yo daga yuki mu gaba lahu gama lauci ci muqam wa ya ma na sunnadana nga bo ma go yu ma na masdar la ma na iqama gama lahu ci ga gaga ay eh, gaga mini abo nu jega egiba gibabo kwe mi bo mana la mana kama. zinje mi bolo gigan ya baka fi da wana ana te mi bolo gigan na ga za su ko ya pana ya pana da wani eh so alu la daga kama bufal daga kama amma qur'ani suke bata agaba ibnu kathir wana aya kuna lawyatin fata yami wa ga khairu maqama zige gan maqama manani mu amma mu yi mafalu daga kama muji daga mazidu walawa daga da walawa da muhimmanci yayi ne zai filaranci ne lankali tuka da jini ga alayya fe cika cuci ne daga nimbo ga malaye da ya katon yi ga fayo ibn wake ba na e, kalma fe tiyana wa mafi hukunci na kalma wuce da zabe ina eh so to mutum alaisin makani wa ma'ana masdar wa zige ga mini ibo igibabo zige ga mini ibo dana ye rufe bubo da ne da na gibo bubo eti mazdaru yimyo ko eti sun makali wa sanu nadiya zimma gege ba majalisa ko asalin yi majalisa ko da su kulla ayan ci cijayi da sura yin takwa kunna ba nun fitan abun jali yayi na ga yau su kudan faliya dauna diyawu sane da wuzzabaniya abu ni wuyi za mu jini su wujin gai musu kuma na tuma na aika fiya yi ci na zane ga jikuna eh, faliya dauna diya so na diya jini fi majalisa wato aya na su labe da ya ci ya habaru su kwaya labari yayin na kafiri je gan gani da mumuni je ba to amma gaskiya yana mari so bai wa mun luluwi gaga e gaga na kafiri e gun yo na ji wo ya ga yana kasa da nake hakika ga yana wa daraja ya yi ta ci kuwa e, wa daraja ya yi ta ci kuwa bal tukfiruna hayata dunya wal akhiratu wọ́ọ̀rọ̀ kọ̀ọ̀kan amma yanayin na wula ga gagwa kwayi rayuwa yi jan ga yi tsam nga mala agala ga da jinda ci yi to yi ga ka tan ga wala akhiratu khayrun qiyama ga da ga wa ko kan ga ma da mu fero ishe yaso churo ma ko to do no aso ani eno do ga ji nan ne jo yi mana bai awo da juna da shi kawuci kemi na ma chimbo na ba na lona ba un chimbo la sha chimbo wa wa de ba no wa na na ha ezuru yo na adatu wa to bitu wotu wa suna na wa kam ahlakna qablahum min qawmin hum ahsanu atatan wa riya ta tabaraka ko ta'ala wa bai je da ne ya gana gana e ga gana ga ga no ba mu'mini za la mu'mini za to bo na dan ba ne ji ji ai ji kafirci na a ki a je ga mu'mini ji e bai gibo a je ga mu'mini ji e ba majalisa su ko ne je ganna da nan a wa kam ahlakna bujun ki za ni ji halaka shi da yana ki ma na nawo adofun zane su ko ta na kashi da zane ji nan a dokumin kar me ya su ji yawa al'umma ji hum asanu afafa a agege ba dukiyo afafa agege bayan zane ta amfani a agege ba dukiyo wa wariya amma gege to ba eba ciciyo idan e wasu ga tare da wara zane ji a fumi zane ji wa ma na kai da na boleki a cinsa roki bo an kala ta ya mafi doya eh so kuma a tafi kuma lo ibu na ada su tafa so kuma don daga so kwa ji ya ka fi gajo eh so ibu go enege lege wo ma be pata nan nana yace le ga mu'mini ji tawana wana e mai hula ya da daraja ba so ko ga mu'mini ji tawana bona ah ebaki bo emaye kwata vanogado kutuna ezaliwo magetsuwoso kuma atafiye kona ataiba kiri kukwana coso na maegaga banza ainanana kezie kuti betaiba kiri ya kiri emumini ndezikwa ene tezatsuwo zina madati etso ene betipatana walotikungu na قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا كلمة ورئية ليبقى راتبين a tuli karshen aya nan gobana wani kam alakna qablahum min qarnin hum ahsanu athathan wa ri'ya babu ri'ya na fete yau gabata ma kira imam nafi ruwayi qalun da kira ibn amir a ga abu a ga ga wa ri'ya eh, la hamza dafa aja hamza ne shi bada yawo abu shi bada yawo wace gade yawo guba wani gade ya so yawo na shido na aje ba daga amsa wadana abinci da bakwai yawo ba cikin wace gade ya wani wazani wazani fai lum daga ra'a ra'a ne ga gudana gun gaya ra'a a ga ra'a ruwaya balarabi ya ji mugan mun nan ra'a gama ba? balarabi ya ji mugan mun ne ra'a gama gon to ra'a ne ga da namiji ra'a ya. ra'a zuwa ya tiyo yanye ra'a yanye zuwa ya bai kusi so fi'ilun wuro ri'iya fi'ilun wuro daga ra'a zuwa ya tiyo a ga waga culai energy faruwa ya ci kira na ala takfifi ya mza ji wuluje yawo ala ya wuna ca da bakwai yawo ba ce wuluje ri'iya wuluje ri'iya a ga wuta zakalman da ciyo kaga ke misali ri'ibu a balawar bin ci ba a yi a ta ko hamza a takfifi hamza da agoga zibu a hamza wuce ji bada yawo eti fidalo bi'uru waga a madadin na balawar bin ci a ta taki ko hamza a ga waga ga na a ta taki ko hamza ina ga wani ga biru a hamza da ji bada yawo to irin wuce ga imamu na fi je ba da wayan kanu no to ibn amir bajo a ci ga waga wariyo a tafifa hamza ta daga hamza da yawo na ji dalu dana a cikin da bakudin yau a gato ga wani yaya ne riwaya ya shuba da ba ba'a su mummun ya har su yi ne yi da ya dana gabata ma asim ude ude riwaya guba riwaya ya har su da riwaya shube to shuba zabati ya har su ya ba riwaya guba daga ba asimu wa gona kolbo to wujo to mutum mahajir waya sabaiya kira sabaiya kalbu mutum ki kalbu jina wa ainu ladaci bayan lamu ta lamu ladaci ba ainu so a madadin asasan wari iya wuya gona wuga asasan eh wari wariya wato bi ma'ana yana wujina amza na wale eh, eh, kimbe yau wari'a a a afafa wari'a a cika shi babban yawo na gozuma na wula da da tacin ga ya mai fi isu na bani amza na da tacin wani wula da su ba a afafan wari'a wari'a so aga da baki tsoye wari'a na wagan tumuyi fil a amma da jin wafe ce ga wayi fe lanin gaze hin a ƙurawa hmm? da suke ɓata gaba imamu nafi ruwa kalon ibn amir ta shuba ruwayu da ba'asimu aga gwa na jiwa ƙurawa da suke bata mun gaba ya ojayo daga jibuwar ƙurawa na a ya gona wani kyan da yi ko ba da dana man cigo ya yi wari wa ri'ya da ta'aki ku ya hanze. eh ya wuce ugo su ma wuce ga yi wasa ni fe lawo nga mala aga tati asali boyo eh aga tati asali bo wannan wasa ni fe lawo daga rubiyo daga rubiyo wayi riya so gala tati ni bo so e ga yi ma'ana kwata zagwanni da ɗan masu ko ga abun nan ke wa kam alakna qablahum yunkar hum ahsanu afasan wa ri'ya èsì sọ̀kọ́ ìlàwọ̀ ya káàkiri méjì gẹ́gẹ́ ní pamọ́nà ẹgbọ́ àgádà tó gẹ̀gẹ́ gẹ́gẹ́ ní sọ̀kọ́ gbogbo ààyò ọ̀nà ó ti ẹ̀wọ́ wàgẹ́ kíríkì láàyè jọ mọ́ èyí sọ̀kọ́ àjò gbogbo àyàzà ó ti gẹ́gẹ́ bọ́ọ̀lù sọ̀kọ́ jẹ́ ìdájọ́ túnmí náà àmọ́ ẹgbọ́ sọ̀kọ́ wàgbọ́n àti ìsìtìdárájì wàgbọ́n àmúchílẹ̀ قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مسدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا الله تبارك وتعالى قال كل النبي قدائي sukai da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga yi ga man kana fi dalala zanaga fi da mini yona falyamdud lahu rahmanu madda soko ngo buyu matuka babu yete ni mucho shiga babu mfumo ne kirki ba wenjo mai fassara ne mai fassara kuba eti fassara na e dole ga mana duwayo lamu na daba ya fali ya mututina lamu ta za lamu al la lamu du'a eh wuti foro ji sokwa a ah, lamu du'ayo aduwe bo anabi gaya gaza na ga fede biona so ku juwe bi wuce wani yan dudla rahman wadda so ko tsira man juwe bi wuce fi duniya ya abu dukiya ne da wuce ki arun ce wa ga Allah mu'mini shi ga yana da ya jo ga Allah mina so ku bi dukiya wuce mu bi bi da ni ne duki dukiya wuce ka gbe ko ba a ga ma'ana gannayi uji daga hasu yi na bayan kafiri ja ma'anuyi daga ne kafiri ya ga yin lewa yi yi mumini yi zaba yi za zai bi wannan yi ne daga ya kafiri ji za zai bi wannan to zana ga yi za zai bi mini ibo na sogu biyu bi a ganin na je mu ba hala manan na jesu mutum da haya na ci suratu ali imran bana allah tabaraka marka ta'ala ga yi gaggan faman hajjaka fihi min da ma ja'aka min al-ilm fa na ta'alu nadaw abana'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fa naj'al la'nata allahi tallahi alal kadhibin ẹgbẹ̀gbẹ̀ ta lè gé lèkì ee èlà anábì muhammadu ni èlà múmi ní ṣe ní gan àágbì àbìtí pé kí ẹ parí ìdákọ́ àjò nípa kú tí lè wọn àti ìjọ ẹgbẹ́ náà tí ó ń jì dìdà àágbì gan ga gawa biyu gone nono agala da ya kayu al agala da ci zo biyu gaugaga za mu ci da bebe ya ba gashi ya ce ma bebe ya ba geji za mu ci da bebe ne mai yaji ya ce ma bebe ya geji za mu ci da lara kita ta ta bi ya ce ma bebe kita ce yi ba ta ya ce fe dake ya soko ga sokowa ga ke za gaskiya ya mini yabo ga ke gama na yau mini yabo soko ye ba wani bata ye ci da nake wani soko bare wa wuji tabbata da na ga gama na zuci mini yabo na ngai na ya fali ya mtudi la rahmanu madda ga ne ne ye ne daga ga ge iza jeje ci la mutu ci amma ya gai zadede na yadda wuta daga basu ko bayan ya na tun tunani ya zi ya kuti na zi ya mu ya daga bayan da ko ya zama na yi ma ya ga wata ya gabi ci ya magaya gabi ci ya gibwa ya magaya yi ni maki ke ya ji da yanyo ta yi lajin gumi ya da shi ibu fari ke bai zane ga yi zan gaba na nini ibu na soku soku juna na ga yi fani ya duk lawar rahmanu madan wala mu ba dora mu da amurci wula shi na mu du'a addu'a ga annabi Muhammadu ba amma mai zida ba ga ta na fassara na don wakilin wadda ma'anan doci don lamun nafa huyi lamun na su kwaye kpabi huyi al'ikbaru nan wuce addu'a ya labarin su kwaye kpabi ni buri ga wani ya yi ce ne sun nan wani da zabe da mini al'ummar wuce wani da mini halittar wuce wuce wani ki mai wucewa zengan da ga fe da mini e dono we ga wa jana mu ya ju biye mi a ga ya ji da bu tu fassara ba cikin nan kuma ke misali suratu ali imran be so kai ga yo ga wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khayrun li anfusihim innama numli lahum liyazdadu isman wa lahum adhabun muhin kan bai ga zaga ne ji kafirce kama na gibe so na no annama numli lahum yeto wato yayi fatafa yayi gaba gobe shi khairul li anfusihim wa alheri ya ma ibagole ye biana mutane eri ye pabi ayan disogo innama numli lahum ye gaba gobe li yazdaru isma yabu ma ajaba jile fi adokun agafayi walau ma adabu muhim ibu ma da da yi su yesu so wani ya ci fasara bacin no je juyo ma nucaye kul annabi ga dayi man kana fi dalala zana ga fe da mini ya yi wana faryam dullahu rahmanu madda su ko waji wadda ya ni wadu fe be zane yi wana wadu fe biya ete don sun nuna wani su kuda ya ci yi wana so nga kai kafirin ye ye ya je ba mu mu ji je ba kwa mu a sun na so kuyo zani shi gai zai gina so ba ju pya ba ko e ko kuma a da ba la ya da ba ji ne fa na ku e na ga wa na da bu do ku ya eh wale ka gam aya ji ga dan kwa ce ke misali suratul anam dan la ka go na gannana falamma nasu ma dhukiru bihi فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا fayu'u bima utu akhadnahum bawtatan wa hum la فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين eh so Allah tabaraka wa ta'ala ga zane zai layayi ke ba wun su kun bana eh hatta hatta na su ma biki agada bata yi na alaja gamba alakpa tukpa na ayi na alamitu ifawa falon ma na so ma bi kiro bi fata na alai ma buwa ba kulli shai ya ji ya kwakwa ya yi mai ya yi dondo aziki da cina ebe adana ebe wulu ya yi ofu na ebe tuguru welo sokwari ga alawo ga ebi wo ebe wa alawa so ebe wa ke ke giluwa su kuma to shi ke na daga nan zai gaba wa wani ishirin nan eh su kuma ba wuta kiwon ba hatta idan ra'u ma yu'adun a ke tinye biwucin fewo maji su ko fe ya ba guja fewo maji hatta idan ra'u ma yu'adun har da lokaci na bile na jihar kawai duniya da ciya kima ciyawa in malaza ko da azaba daga yishin eh su ko bin da mumini ji twa abiya bayano da babu ba ki rasa su ko da fata bayani kasa yana yi kina je kirkiya ne wa in masa ko da ciya abin shi shi kiyama bai jufiya a fiye ku yi shi ba ba ga ki ga yana ko ci gobe ya kafirci daga ganan muje kirka e ba gona su kula ana sana stadri jumu domin haifu la ya lamu su kuga ba fasa ya lamu na man wa sharu makana ma ba fu junda lokaci wuce ga a biyu zimin ya abo a kungiyar kafiri kashi a kungiyar musulmi shi mumini shi zimin ya ko guba no wa sharu maka wa sharu makana biye e bai kibabo zin biye bai kogo mumini shi biyo kashe a kafin shi wa da afu junda zima ci burbuga ya baya ku ko shi ko mumini shi ka shi kafiri shi ko ka ga tuna ya kafiri da ta ta gaskiya na bano wa ga yi en su kwa guga mi abu ci ga fasa ya lamu na man wa rum makana wa da afu junda na wani wula bai ya ti mukabala ya ete shi ya na kafiri shi ga leba tsoron gaga ayyul fariqain khayrun maqaman wa ahsanu najiya so kuce ya je ga gafu wuce be? bai kiyama gadda be? ko kuma fa ne ga ga ya ja zaba daga yajo wata mu'mini jo na foga da kike man wa sharru makana wa da'fu junda wani so kai je ya aji dai daga ga tuye na na Allah da ba wuya ga galle na ta ci ko je kirkiya na ah man ziga oga cimre aya na wai na a tabbata na da sunne su kwana ikuna e su ko yadda zabe ya ti mujuyi wani e ba fassara ba cin no e da su kuma ya wani ji wani ga lama an ji hukunci ga mu da su ko tuwo su mama e da waga ake ko ta ko ko ta basu ko ba na ga ba wani qur'ani be sunna mu je na wani mulki ku ji wani endo gẹ́gẹ́ ẹgbẹ́ òde ìṣẹ́ ọ̀nà tó káàfìrí dìwò tó múṣìlìkì dìwò múṣì ń gbàgbé sọ pé ètò òzùmọ̀ lẹ́yìn kíríkù ẹja àmọ́ àwọn gáyẹ̀ tó wọ́n dẹ́sù òtá jíjẹ́ lẹ́gbẹ̀ẹ́ kọ̀ọ̀rọ̀ àmì lè sún ní múṣì gẹ́gẹ́ ìwúgbà àgbẹ̀gẹ́ kíríkì mọ̀ ọ̀tọ́ yóò sọ báyìí والباكيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا الله تبارك وتعالى ويزيد الله الذين اهتدوا musukum ajun labibe azaleji te bawuna ate bawuna imani ayi we ajun bia wuda we bia ti daga imani we bi? na gayi madabin alin sunna wal jama'a imani wai be amma ga gaiye be wake eh lokacin don da zagaye ba ji be tunguri na imani wa fe be lokacin da zagaye shi su mabin tunguri na imani wa fe ke imani ji ya ci ga gado ga ga ekiba ni kujo wai wai kyaya kya kemina firka da ci da ja launa alin sunna wal jama'a don wai ke. wake na magayin borno walbaki ya fi da hat khairun inda rabbika thawaban wa khairun maradda walbaki ya fi da hat etu gurnu zake ya wuri ba amfani wani wa da diki ya ma wani khairun a inda rabbika kwai tsoci wa ba thawaba ya bai ga babu wa khairun maradda mu gaggaga ba ba na ba ishe ke ba wani ba soko gaggaga na wa ke da tsoro Um, igba karatu na bedushin na dalin ɗaban e suratul kafir almalu wal balun zinatul hayati duniya wal baqiyatu salihat khairun inda rabbika thawaban wa khairun ukuba e, dukiya be gishi ni bai jayo amma baqiyatu salihat akan gegan kwai tsoci mu eba ya gababu akan magigan uku ba eba ya jiki ba wani ba wani waya jiki ba wani gina ba da dị jikin da ba ki yati sala rati iti ya na bayani ya mai jina bebe kan kayan titi kunya na ebe dị anyị mini bayani na ya titi gaga albaki ya mana shige ne bada bakiyatu salihati na gayi alkalimatu alhams kalma kucin da ci subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah so dai wa ku kai kadan tasbih tahmid ay eh, tahlil takbir gade lai ke ba bi haylala abdi ma'ana hankali ga la haula wala quwwata illa billah so tasbihu subhanallah tamidi walhamdulillah talili wala ilaha illa allah wallahu akbar hawkalati wala haula wala quwwata illa billah e butsun da kake ba da bin albaki ya ti ga wakan ga ko ba ta daga ga fassara da ibn jarir tabari na ga mai ga wa e, tu etu gurbata ya salihat ayi etuguru pata eh so sukutu yi kokari yin wala su etuguru ili fida na agba to gani be etuguru ji yana so kwalo ba so tan yi zama ah aga Allah tabaraka wa ta'ala wa lafazin labi khairun inda rabbika thawaba wa khairun maradda khairu khairu kuba na da zabon nan a gan ya si gan tafdili wala ismu tafdili yau amma khairu yadda zai ci si ga ismu tafdili wa ga ahyawa wa dudu wata wazani a faruwa khairu gawa gan kimna sharwa da ga na da ga sharwa ga sharwa mama na ya tafdili la a ga to daga ne ya da ismu tafdila ya na ki ya mufaddala da yau wa ga daga ya kaza ke gan ya diga wa kimu kimu yenu jegana wani pene me tare yo na me jega into kiti me bachi no jegana eh so abe ke ba ki atu fara atu ga fi mai jega ba ya ga bon kwan so ko no mo ga jega ti e ke ba bo ba ze ba tuno i kiti bachi ju na ke kuwana abu fatara alaihi dawlan mun shiga ga yi jazawul kafirina e gaban kafiriji wọn àrí lápò bá gbé níbi ìgbà báyìí báàkì àti sọ́ọ́dà àti lẹ́sà àti òpin ìsìnkú náà. àgbẹ̀tò níwọ̀n àyẹ̀gùn bá ná kí wọ́n tó mọ ìgbà bẹ́ẹ̀ káfìrí sí níwọ̀n àyẹ̀gùn bá mi hàn ó ti fẹ́ náírà ní ìgbé ìgbà bẹ́ẹ̀ káfìrí níwọ̀n àyẹ̀gùn bá ẹ̀ ńlá ìmúfọ̀tọ́lọ̀ àdéhùn náà kí ìyẹ̀ ìgbà bá ń tiẹ̀ káfìrí abin ka kafin shiga mutum buru su kwaji wa laya waji waye gaba laya yi shago wa ya jiki efi atikya afi ewo fi ekwo ekwo afi ewo mana mana yi na kafin ya taimako ya ya tausayi bai da jina ga su zai ya mada wani mace e amma ìgbàgbé yẹn múmi ni wọ́n kiri ìyẹ̀wà kì á mú sọ̀pá àjò láyàwó wọ́n kẹ́kẹ́ ègún wájú wájú ìjà láyò èché wọ́n sì rí kẹ́mẹ́ ṣáà ìwé lọ́tí ìgbẹ́ná wọ́n máa àsánù wa wà dúnìyà ìlà wa wà àbáàlù kófù wà ìfúláṣù fi bẹ̀rẹ̀jùlì ẹ́ ẹni sọ̀pá ìjà múmi ni jìnnà ẹ̀yìn na sàṣẹ́rẹ́ ẹni sọ̀pá àjò wáyé ìjẹ̀báyà àbẹ̀kì àmì ń gbàgbọ́ náà kiyamu ya alkawari ijeye cin wanda ba wani laya zane su kuma kuke ba mu ba abin mumini da wani wajin wasa ije ta nan da e kuma na nan Eh ma a sanar dini wal duniya ya ta ma amma kafiri su ku wa akba al kufr wal iflasu bir rajuli zana ga kafirci wani e jona su kwace kun gano tukuru wa yi wa ga ba wa je jawabi zona kuke ji tilya za zama ci kafirci wani jo mutu da kubuwa to izoto na malu ya gaba na to izoto su kuka hakan so kafirci ci ake ba gani bai yaji wai jiya da na umaga da su su kuka ya mawuke da ya gaba da ci a dalilin alhera na na biye e so kamin don da ya juya ni ne ugun yi gan ikiwo gaga emi lati soko jijike mi soko wana ńlá yìí ajá sára ìṣẹ̀wá bá ń bèrè bó ń dùn nínú sọ̀kọ́ ti àdìkọ́ òdìgẹ́ àdàdì kì á mọ́ náà ti gan wá àgbà sọ̀kọ́ à ńlú ìṣẹ̀wá kanga ti máa sára dán wọn dùn dùn náà so asara guba ya ne shi ana أفرأيت الذي كفر بآياتنا وكان له دين مالا وولدا to Allah tabaraka wa ta'ala wai gayo a daga yin zanen don da ne su kwa naukiyana su kwa wuce da ake mani da wani su kwa da wuce da hujja na yi baka tun kwanin

da ji ci da yi shi na wani wa kala min ya gana wa ya ga ya babu na wa ya gana wa gala wuta yanna malam wa walada kawa yi kiyamu su kwa ya mu gizo ma ke ma su kwa ya mu dukiya ma duki eh a ganin marin na wuce faruwa kin gada min ya a sababin nutsu da wani a ga hadisa ta zo da basri ba da bai ma bukhari to muslimu hadisin nan mazana gobe daga goma ga khabbab na ard su ko je da gan biyo ga mu be ga ba al-asi ibn wa'il na ta ga ya eh, ayi suno ga abu amr ibn al-as mu lo ko na musuko kon payin wi tsaci ya kafirin nan

hatta takfura bi muhammadin wa gabshin ya bata wa wai sai wa ji kafirci bi annabi muhammadin kawo ba annabi biya kan gama wata wai fa kuntu khabbab gama agu ga galla guda ya can wuji kafirci da annabi wuce ce bai za su ga wucin amma kawo wa ni nan na hatta ta muta kawo da su su mutu ba kuma su amma abin na wuce kan da ba ba da kuma da kuma ya ko eh? ailan akfura abadan da an alkufra la yi tasawwar ba da ba kawala fa inni na mayyito thumma ba babu kafirin na al'asun da wani ce ku ga waye jinifi ga gamu ga cu a ke damun na kibe arwa da ba ta su fakultu ni khababu abu bi emana nam oga tu anoki ene mo ga gi pati akino la patu fakala kafir da fe ga mugaga inna li hunaka malan wa walada ku ga ja toto kiyamo ya te roshi ma te kiji fa ka ma wa bata wa so ina mun yi da ba ci ba da wa su su kuma caya da afaraita alladhi kafara bi ayatina wale zaga ne ji kafirci da yayi na ya har wucewa don gaza na yi ma imani jinin hudu da kafirci wana gankan ji kafirci da nabi ya wuya wa batu ya wa ma yi wuya wani bataki eh wakala na wuta yanna wa gaba an zamu ka kiyamo a yawun malam go wadada Aya ayawo dukiya be gijina mu batana nga murumu so ko da bela na maru enga ga E aga kira bu kira hamza be kisai wajibu da wuta yanna mala wa wulda wajibu wa batia domma mtaani wala ya sukuru wa wulda kira hamza da kisayi gadon a ga kiye fasara bayanin malam wa wulda a ga yana bai ga wulduna ga don mai wawo na ya nuna gani bai walatu ya e in giga ya wuldu ga mai yi walatu a ga wata cunaya balare ya mai da zuciji wajin lafata ake kirki bayan damu lafan ma ake kirki ba fata ke misali wani adamu ya wudu adamu yi cimbo utu mu yi cimbo adamu bai tuwa zani waladu. Udu mu bai tuwa zani wuldo ma'ana ni ga mu dio to adamu to utu mu ma'ana ni ga pa cimbo ya ma ke ya ji bai wo ga ma'ana wuldo yi jamu ya waladu. ike la ma'ana wuce wobe wannan ma'ana ni bai waladu wo wannan jamu ya walado a ga ke misali na balare da hajji ga usdu ita e wazani fulo ke junju na wazani fulo muna ji jamu ya asabu balare da hajji ga fumuru fulu muna ji jamu ya samaru da yankin nawa buga wunju wunju da jamu ya waladu jeji wuyo aha amma da kira a baci dabo da wuta yanna malam wa walada daga kirayen imamu nafiyo ibn amir a cikin hoton guru asim ya yi mara waya guba shuba to hafsu a da gube wa walade mabu ya ibana a ga to kima na walada wa walada a ga mu ga e sai dai wa ya ji walada na ga wani ma na jinsiyo da ya ci ma mufrado na mata sababu ya ti ma'ana ya jin wani kula tiga jinsi ya wani e, so a daga lahuta yanna malam go walada a can rabi dukiya ji go walada ma can rabi ya kaga ga mufrade ko ma a can rabi ya walada ne jamu le pagan be ma'ana Allahu a'lam kafiri dajin wa makam ndo gaga wani ganji wa yi shi bacci ba wanda ya ci damuwa in ji gaskiya ba ya ke tashi kama yi kamar zan saja su zane gado ga wani ta gaskiya na wani zane gado ga wani gaga ma da ya fafashi waga mu duka na eh bacci ba wani ta gaskiya amma kafiri na gado nuna wani da yawan a ah, ci Allah wa أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن أهدا الله تبارك وتعالى أطلع الغيب mule na sonele cewa gan wakati ne asali fili itala an zaba ga arzikin wasu a gole yanayi babani da ana arzikin kati ala ya daga itala a ga attala ke ji faro a ga amsatul kati na da da na amsatul istifamu daga na amsatul wasli na maci ko ya sami na waza amsatul wasli na shikenan a yunga da ta ci kuna kata ga yuni wayi a itala da gaiba kuma cibo amza ne da fata da na amsatul istifamu amma daga na amza na bibi ya sami yayi tara na amsatul wasli na ga biye mana wani da ta ci la yahutu fi burzul kala ya ce ngaje ga so kai gidabi eh irin ci fara suratul sabayo aftara ala nayi kadhiba ba wai su ga manazu asali a iftara an zai iftala don ga antutul wasu ne wani fiye wani wani da ta cika wani kimalo obai wani antutul istifa ma shi zuwa ne nan ya tafi ta gama yau so so kuka antala da ghaiba a wule na da sabo ne ne hada inda rahmani ada kashi waba sun alikawali su daga batsoto ya e turama don gaza ba kiyama nusa kwa yi e wa egiji dukiye ba su kuka yawa dawo bata kashi na da sabo ne ne su ne da ne gaibo bakatu da wadawul mafuzu wa rufa hama gada da muni al'asmi eh wayin muyade ewoji to dukiya to gishi na ngawo bata na gaba ni a ganna ga manya usuli jajaye ga usulubu ya asabir wata kasimu kafira gaggan kin na dogon ci gaggan na wannan ko dai mun ga mu yana da tunci ci ko ga zuwa kiyamu ma bebe yawoji ma bebe egiji ma denu ga mu batana ku yi ba tiya ko su kun da kawai bi mi chacho chacho ga mu da to to ku yi na ku ta chayi ko dan wa ga mana su dai so juwa da kawai da mu da bayanin da sai da gai mu mu dan wani yi tika mana mu su ga su ga su kwanin tugu ba bayan itimali kuba bayan mafari su ko culo ya so istifamu na inkari yo manuyi muke gaibwa a ci gama umugwa ne kawai bai musu kwaya to kiji faro inda su gama nusu ɗanai ma na gana da wani ya ci musu dubiyan asabar wa tafsir wa ga cule su kwaje amfani bai ebe da yayin da suratul bakara wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'duda qul attakhadhtum 'inda allahi ahada falan yukhlifa allahu 'ada am takununa 'ala allahi ma la ta'malu ta'lamu kafiriji da wudi jaba ina diaya sai fo shiba nan ta kwa zamu nan ko gigina so kuga yangwa ni kawai gobe so kwaye dai ya gizi ya ganda musu ko ba wa a je a zaba fina ba sai wa yi fushi ba kawai ci don wani alkawari ci gaya da tuwa ci gaban to wani alkawari ganda ya bobe musu ko fa yi kulifa na wa da musu ko ala alkawari wuya kashi am ta kunu na ala lahi ma da ta lamu ya dai ga galo ba su ko ne yadda kike wani to ku ci ganda abu da nan su ku ba alkawari da ya kin nu gogan bai al'asu da waye da yana wa alwasu wa alwaili ko na so mabbe na da so ko na mabbe na ji faruwa kiyamu na ude wa buga ga am ta na Allah ma la talamu ga ji faruwa ya mu mude ma manu ta so ko mude ki gawa e bodo ko ci ya gyabu de ke ne ga ji so ko fi de ku ya bala da idan e ne ga ji de so ko fa ne ji de de no ne so ko kuji ciwon iya ciwon kwatan yin soko gawa mu kwatan yin soko kuku kwatan yin soko imaja imakiyoya su kuka majan gaban cin su kuka jin gawa mu su kuka jin gawa mu su kuka jin gawa mu intin bai gaga mu cabe ba nan ba gaba bayi da nan ya yi mani jigiyar ko bayi mu yi mu yi ìbáyé máa lè jìgbà ó tó bá sọ fà lè fi pátá ìyẹn ìgbìmọ̀ kò ní lè fi sùkú pàdé yìí subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته